بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai taron albarka safiya ta lahadi ta kuma biyar ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 22 ga watan hudu shekara ta 2018 miladiya da izinin allah madawakin sarki a wannan safiya za mu tashi a darasi na 192 a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laifi al musmud al-andalusi andalus da ake cewa al'andalus ita ce spain a yau ita ce kuma da larabci yau zaka an ce asbaniya ko isbaniya duk da ita ce abin da ya kira da spain tana wani yanki ne tana afirka ko yankin asiya ko yankin europe tana yankin turawa ne tana yankin europe duk waɗannan mutanen mutanen ƙasar ne yahya ibn yahya wanda ya rawaito mu wannan mutumin ƙasar ne mai al-qurtubi mai babban littafin tafsirin nan mutumin kasan ne abu hayyan mutumin kasan ne imamu shatubi mutumin kasan ne abu amr dani malamin qira'at malamin ulumul qur'an mutumin kasan ne malaman musulunci masu tarin yawa mutanen kasan ne muna babi na tara muka tsaya za mu tashi a babi na goma a kitabul hajji kundi da yake magana kan abin da ya shafi hajji ina son magana masail kamar haka ah, <clears throat> magana ta tsaye da mu sosai kan mawaƙi domin miƙaji shine wurin farko na ɗauka harami shine babu mawaƙi fil hilal babi na takwas sai muka zo babul amali fil ihlal kaga didde daga miƙaji ya ake ɗaukar niyya bayan kayi wanka ka kayi sallah sai ka fito ka hau kan abun hawa kana kan abun hawa ka zauna sai ka Allahu Allahumma labbaika hajjan Allahumma labbaika umara idan umara ka yi yanzu menene hukuncin wannan wankan sunna ne menene hukuncin wannan sallar sunna ce ina fatan kun fahimci wannan da ke abin da zai nuna maka haka ko da mace tana al'ada ana zuwa wurin tana al'ada ko tana jinin biki ba abin da ya shafe ta ba abin da ya taba mata hajjinta ko umarata kai tsaye da ake wanka na shiga hajji da umara haka za ta je ta yi wankanta duk da tana al'ada sai dai in ta fito ne ba za ta shiga masallaci ta yi sallah ba shi kenan ba za ta shiga masallaci ta yi sallah ba ba ta da zunubin rashin yin salla kuma ba ta da ladan yin sallah ba shi kenan ba daman na kisatu akali wa din wannan shine na kasu na din din da suke da shi saboda ka sai mu rike wannan lissafin a miƙaci in an iso miƙaci da mai al'ada da mai jinin biki kowa zai shiga harami ne in za ta umara ne za ta shiga harami umara allahumma ka umara idan hajji ne allahumma ka hajja da kowa yake faɗa haka kowa zai faɗa bambancin ta kawai shine sallah a biyu da ake ita ba za ta yi ba shi kenan bambancin kuma bai taba mata hajjinta ko umararta ba ina fata mun gane wannan da kyau rungurungun gaba ɗaya aikin hajjin fa in ban da ɗawafi ba inda aka ce mai al'ada ta tsaya sai ta samu tsarki sannan ta ci gaba duk ayyuka da ake yi za ta yi to da ka za ta yi in an zo ɗawafi ne ba za ta yi ba sai jinin ta ya ɗauke domin mai al'ada ba ta shiga masallaci shi kuma kaga ɗawafi a masallaci yake قال رحمه الله باب رفع الصوت بالإهلال باب sauti bil بالإهلال babin da zai mana bayanin babi na goma kenan daga murya daga murya babi na tara babul amali fil ihlal yadda ake ihlal din yadda ake yin sa yadda ake yin sa shine bayan kai wanka kai sallah raka'a biyu ka fito daga masallaci ka hau kan abun hawanka in dabba ce ka hau kan dabba in mota ce ka hau kan motar sai ka ce Allahumma labbaika umara sai ka ce labbaika Allahumma labbaik to tambayar anan ita ce zaka daga murya a faɗin labbaik Allahumma labbaik ko za ka faɗa iya inda za ka ji kuna jina da kyau ko ko ko za ka ɗaga murya Allah labbaik Allahumma labbaik ko ko za ka faɗa ni inda kai za ka ji shine wannan babi ya zo shine babu rafa'i sauti bil ihlal duk da lafazin ihlal yana nufin rafa'u sauti ne kamar yadda muka yi magana ɗaga muryan ne shi sa ake kiran hilal da hilal jinjirin wata domin ranar farko ana ɗaga murya wurin nuna shi ana cewa yau ka gan shi nan ya ka daidai wayan nan daidai kaza dai ai kaga murya tana fita isa ake kiran jinjirin wata da hilal domin ana daga murya lokacin da ake nuna shi shi yasa idan ya zama rana ta biyu ko na uku ba a kiran shi hilal dan kowa ya gan shi sai da a kira da sunan kamar sai da a kira da sunan kamar to amma yanzu duk da haka tunda wancan dalili ne lughawi yanzu ana neman dalili kuma shari'i da zai nuna cewar shin daga murya wurin labbaikan Allahumma labbaika idan daga miƙati har zuwa ci gaba da ayyukan hajji ko ayyukan umara shin ka dinga yin ne a zuci ko ko za ka dinga yin ne gwargwadon yadda kai za ka ji ko za ka daga murya yadda na kusa da kai zai ji ina fata mun fahimci wannan da kyau shine malik yace babu rafa sauti bil ihlal قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو عن عبد عن عبد الملك بن ابي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الانصاري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي او من معي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبيه او بالاهلال يريد احدهما مالك كده malik ibn anas ala ubaidullah ibn yahya al-laythi wanda ya rawaito muwatta daga wurin yahya ibn yahya al-laythi yace haddathani yahya kuma yahya ibn yahya al-laythi al-masmudi ya karanta da ni wannan wanda ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina wa muftul haramain ya rasu shekara ta 179 an abdullahi bin abubakar shi kuma malamin malik anan shi ne abdullahi dan abubakar abubakar dan muhammad muhammad dan amur amur dan hazm shi malamin abdullahi bin abubakar anan shi ne abdulmalik bin abubakar daga abdulmalik ibn abubakar to wannan abubakar bin muhammad sai ya ce abubakar bin harith kenan ba daga washi kokanin shi ya roito ba kaga kaga wancan abdullahi bin abi bin muhammad bin amr bin hazm wannan kuma abdulmalik bin abi bin al-harith bin hisham a gano na wannan ba shi ne wancan ba shi ne wannan ba ana khallad bin sa'ib daga khallad dan sa'ib al-ansari mutumin madina al-ansari mutumin madina an abihi daga babansa baban wa kenan baban khallad wai baban khallad shine as-sa'ib kullum da ke ko ne as-sa'ib shine as-sa'ib bin khallad bin suwaid al-ansari sun ce lahu suhuba sahabi ne a'a shi dai sa'ib din sa'ib din na rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce in ji shi sa'ib kenan ko sa'ib ibn khallad al-ansari khallad ibn sa'ib as-sa'ib ibn khallad khallad baban sa'ib ne kullum da ke sannan kuma khallad dan sa'ib ne ga ɗaya mai da sunan baban shi ne ya su shekara ta 71 shi abihi din shi sa'ib kenan ibn khallad al-ausari wani hadisi abu dawo da turmuzi da nasa'i da ibn maza da sauran turmuzi da abu dawo da nasa'i da ibn maza da sauran shi Asabi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a tani jibrilu mala'ika jibrilu ya zo wurina mala'ika jibrilu ya zo wurina fa'amarin sai mala'ika jibrilu ya umarce ni an amura a sahabi da umarci sahabbaina wana ji da ke ko da umarci sahabbaina au mamma'i ko da lafazin in umarci duk waɗanda suke tare da ni kuruwan da suke ta harbi na alfaf shin wanne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa shin ya ce an amara ashabi ne ko ya ce an amura mamma'i sai da sahabbai suka kawo sai da mai ruwaya ya kawo waɗannan lafazan guda biyu sai da ya kawo waɗannan lafazan guda biyu an yarfa'u aswatahum bi talbiya akan su daga muryarsu su daga umarnin shine an yarfa wa aswatahum su daga muryarsu bi talbiya lokacin talbiya lokacin talbiya lokacin cewa labbaik allahumma labbaik to in za su yi su daga murya in za su yi su daga murya yanzu kun ga mun sami dalili akan babu rafa'in sauti bi talbiya menene dalilin zuwan da mala'ika jibril yi wurin manzo Allah sallallahu ta'ala ya sallama ya ce mashi ya umarce shi da shi manzo Allah ya umarci sahabbansa ko ya umarci dukkan waɗanda suke da shi umarnin shi ne an yarfa wa aswatahum su ɗaga muryar su bi talbiya lokacin talbiya au bin ihlal ko kuma su ɗaga muryarsu su bil ihlal al ihlal shine rafa'u sauti ne bi talbiya a lokacin shiga ɗaya daga cikin harami na annasuk tare da ayyana wani nusuk mutum zai yi ma'ana mutum ya ce allahumma labbaik umara labbaik allahumma labbaik wana ji da yogo ko allahumma labbaik hajjan labbaik allahumma labbaik kaga an yarfa aswatuhum bi talbiya an yarfa aswatuhum bi at-talbiya wannan riwaya ta tabbatar da cewa zaka faɗi labbaik allahumma labbaik a zahiri wana ji da kyau ko sannan au bil ihlal kaga idan aka ce au bil ihlal ya shafi tarbiyya din talbiya din ya kuma shafi nau'in nusuf da zaka yi ma'ana zaka ce Allahumma labbaika umara labbaika Allahumma labbaika ko Allahumma labbaika hajjan labbaika Allahumma labbaika alhuin dai kana zaka faɗi labbaika Allahumma labbaika a zahiri an yarfa'u aswatahum su daga muryarsu an amura ashabi in umarci su na auman ma'i ko duk waɗanda ke tare da ni waɗannan sun shafi mata sun shafi maza sun shafi mata sun shafi maza an yarfo wa aswatuhum da su daga su bi talbiya da talbiya an an ce a talbiya ita ce faɗin labbaik Allahumma labbaika kamar idan aka ce basmala shine faɗin bismillahir rahmanir rahim idan aka ce hauqala shine faɗin la haula wala quwwata illa billah don ga an ce talbiya ana nufin labbaik Allahumma labbaika to shin faɗin labbaika Allahumma labbaika da Annabi sallallahu ya ce malaika Jibril ya zo wurinsa ya umarce shi da ya umarci sahabbansa su yi haka a sahabban na akwai maza akwai mata kenan mata su ma za su daga muryar shine asali shine asali duk abin da aka umarci maza an umarci mata sai kana da wani dalili da ya ware mata قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية litusmi'il mar'atu nafsaha nan eh ya isnadin ya yi tsayi ko ba tsayin yi sosai ba iyayen waɗanda suka ruwaito ne yake da tsayi aga malik sai abdullahi bin abubakar kaga ga abdullahi dan abubakar sai kuma aka kawo mana kakan abdullahi shine muhammad sai a kawo kakashi na biyu shine amr sai a kawo kakashi na uku shine hasmi to janyo shin da aka yi ne sai nuna mana yayi yawa sannan an abdulmalik bin abubakar bin harith biyu kenan sannan khallad uku kenan sannan abihi hudu kenan wani ya zama ruba'i wani hadisin ya zama isnadin ya zama ruba'i domin tsakanin malik da manzo Allah mutum hudu ne tsakanin malik da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mutum hudu ne a wannan isnadi din kaga Abdullahi bin Abi Bakarin daga malamin sa Malik bin Abi Bakarin daga malamin sa Khallad bin Sa'ib daga malamin sa Sa'ib bin Khallad mutum nawa kenan hudu sunan wani isnadin ruba'i sunan wani isnadin ruba'i kaga ya kai mutum hudu tsakanin Malik da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga shi kuma wancan abin nan suna'i ne na nafi abdullahi bin umar sa ga ya zama asahul asani domin tsakanin malik da manzan allah a ruwayar fi zuwa ga abdullahi bin umar mutum biyu ne قال وحدثني a halin ilimin ya أهل malik ya ce ya ji malamai suna cewa ya ce ya ji malamai suna cewa ƙwaraje da ke ko ashe ana kafa hujja da maganganun malamai baka samu aya a hadisi baka samu wata aya baka samu wani hadisi ba kun lura da kyau ko dole ka samu maganar wani malami da ya gabace ya kafa hujja da ita ba wai za ka ɗauko aya ne ka cusa mata fassara ka sai ya kafa hujja da ita ba kun bai magana ta da kyau wani sai ya ɗauko aya sai ya kakaba mata sa sai ya aiki da fassara zai ce ya kawo aya wannan kuskure wannan kuskure ana kafa hujja da maganganun malami dan malik ibn anas ya ce ya ji malamai suna cewa laisa alal nisa'i ba a ɗora wa mata ba a rafa'u sauti daga murya murya talbiya da cewa labbaik allahumma labbaik mata ba sa daga murya da labbaik allahumma labbaik litusmi'il mar'atu nafsaha abinda ake so shine mace ta jiyar da kanta mana ta faɗi hakan a zuci kun ga yanzu an samu dalili da ya fitar da mata ke kuma malik ibn anas ya san da haka ne yasa ya biyo waccan hadisin da wannan asar da wannan fatawar domin in ya sake shi haka to ya shafi mata ya shafi maza ba ku bayance ni ba da bai biyo wancan a hadisin na fa'amara ni an amara ashabi aw mamma'i an yarfa aswatuhum bi talbiya to ya shafi maza ya shafi mata sai ya biyo shi da wannan ya ce ya ji malamai sun yi fatawar cewar mace ba ta ɗaga murya da talbiya kenan sai aka fitar da mata daga ciki abin ake bukata daga mata ilmar mar'atu nafsaha mace ta jiyar da kanta mana ta faɗi labbaik Allahumma labbaika a yadda ita za ta ji ba lalle ma na kusa da isu ta ji eh, yuridu ahadahuma yana nufin ɗaya daga cikin waɗannan shi nan salama ya faɗa a talbiya ko al an yarfi wa aswatun bi talbiyati au bil ihlal ɗayan su dai aka faɗa amma bai iya tantance ɗayan ba a shi a saib ibn khallad ko kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito hadisi shine yuridu ahadahuma yana nufin da ɗaya daga cikin biyun nan su nan salama ya faɗa amma bai iya fahimtar wanne ne manzo Allah ya faɗa ba ku duba ku ga amana fa amma haka kawai mutum ya tashi ya danno maka hadisi ma da hausa ya zai kawo hadisi da hausa haka kawai da hausa manzo Allah ya faɗa ai ba da hausa ya faɗa za ku koro larabcin shi ne domin wajen fassara fasa abin nan abin da ya zo ma'anar da ta fi gamsuwa a gare ka ita za ka fasa yanzu ga a talbiya ga al'ihlal kowane da ma'anar shi kun da kyau ko ga abin nan muna da al-mushtarak lafazi ɗaya ɗauki ma'anoni biyu zuwa sama da haka to kaga ma'anar da kai ka gamsa da ita in ka yi fasara da me ka fasara da ita za ka fasara to in ka kawo gundarin bakin larabcin sai zama na yanzu wurin fasara ne to yadda kai ka hanga a fasara watakila ni ba ni ba haka na hanga ba ko yadda na hanga watakila ba haka ka hanga ba yanzu an samu gundarin bakin larabcin amma sai ga mutum yana ta abin yana ta koro hadisi da hausa wannan bai yi ba dole ne ka kawo shi da larabcinsa dole ne ka a tsare asalin la in dai za ku ga ta sun yi taka tsantsan wurin mai annabi sallam ya faɗa a talbiya ya faɗa ko al-ihlal sai da aka kawo shi to ka kusan ba ko da yaushe za ka dinga koro hadisi da hausa ba kawai shi kenan kana ganin ka kawo hadisi قال مالك رحمه الله لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يتي لا يرفع المحرم صوته بالإهلال mutumin da ke cikin harama bai daga da labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik masajidil jama'at a masallatai da aka aka taro aka yi sallar jami'i kuna ji da ku ba kun taso daga miƙatin ku ba shine wanne jufa ko yawa jufa yanzu ana ɗauka ne daga rabi kusan kilomita hudu ne kafin a ƙarasa jufa ɗin mun yi magana a lokacin miƙati saboda jufa ɗin ta ta nitsi ajhafa hata sai to su wajen kilomita hudu ko uku ne zuwa jufa ɗin ake ɗaukan harami wurin yana na ana ɗaukan harami Kullum da ke ko to haka daga nan zuwa ka'aba ana neman kilomita ɗari da tamanin da wani abu akwai nisa ko watakila kafin ku karasa sallah ta riske ku sai ku tsaya ku yi sallah ko kuma kun taso daga madina kun biyo ta miƙatin mutanen madina zuwa halifa ke kun lura da ke kuma ana kun isa madina kafin aikin hajji kun yi ziyara a madina kun ga yanzu da za ku fito ta yana kuka fito ta madina miƙatin mutanen madina za ku ko kuma kawai jirgin ku zai sauka a jidda sai aka ce ya wuce ta'if a ce watakila jirgin ku an juya shi wuce ta'if ya sauka a ta'if duk da jirgin alhazi bai sauka a ta'if kwata-kwata yana sauka a makka ne a jidda ne ko a madina to amma kasancewa tana kusa da makka komai zai iya faruwa dole a matsayinka da ɗalibi ilimi ka san wannan domin ko hatsarin da aka yi shekarun nan na tsaniya da ayan ɗibi alhazi an kai su ta'if saboda babu tazara sosai kilomita ɗari ne da wani abu daga makka zuwa ta'if haka na fata mun fahimci ma'ana yanzu jirgin ku na halazai an ce sauka wa ta'if shine dai mutum ya sauka wa ta'if an an sawo ku a mota yanzu kun ga za ku biyo ta karnu manazil ne ba za ku ce ai ku miƙatin ku tufa ba ne yanzu za ku biyo ta karnu manazil sai ku tsaya karnu manazil ku ɗauko to da karnu manazil zuwa ah, ka'aba kilomita 94 ne kaga akwai tazara daga zulhulefa zuwa madina kilomita 460 daga zulhulefa kaga akwai tazara ma'ana dai yanzu duk kun yi harami an baro miƙaci akan zuwa ka'aba sai sallah ta riske ku sai yi sallah a jami'i to shi idan aka idar da sallah ko kuma za a tashi ana labbaik Allahumma labbaik shine shi shine malam ya ce a'a ba a ɗaga murya a masallaci idan an idar da sallah duk masallacin daga na umara ne ko ko daga makare kun wuce arafa kun wuce mai na zuwa arafa in dai an yi sallah a masallaci ba a ɗaga murya yin talbiya li yusmi'u nafsahu kawai da in ka tashi yin talbiya ka yi yadda kai zaka ji wa man yalihi da wanda yake kusa da shi a masallaci ba a ɗaga murya domin talbiya qala rahimahullah illa fil masjidil haram sai dai a masallacin ka'aba sai dai a masallacin ka'aba a nan za a ɗaga murya wa masjidi mina da masallacin mina da masallacin mina shi ma nan za a ɗaga murya fa innahu yarfa'u sautahu fihima domin shi mai niyya zai daga muryarsa a waɗannan wurare wana jiri zai daga murya a wannan wurare ba ga waɗannan masallatan ba a ban da waɗannan masallatan ba a daga murya amma akan hanya kun taso daga makka zuwa mina zuwa muzdalifa duk ana daga murya duk ana daga murya قال مالك رحمه الله سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض قال مالك رحمه الله سمعت بعض أهل العلم yace na ji daga wasu daga cikin malamai in malik ibn anas yace ya daga wurin wasu daga cikin malamai talbiya yana son a yi talbiya yana ganin mustahabin yin talbiya dubara kulli sala bayan kowace sallah bayan kowace sallah kullura da ke ko ɗaya kenan wa ala kulli sharafin hakan nan kuma duk inda aka je ga wani tudu min al na ƙasa wurare nawa kenan biyu dubara kulli salat in ka idar da sallah sai ka labbaik Allahumma labbaik gurgurdan yadda zaka ji gurgurdan yadda zaka ji ina fata mun fahimci wannan da ke ko hakan nan idan an zo tudu wana jina da ke ko sai a yi talbiya labaikan allahumma labbaika nau kenan biyu sai kuma inda mulaƙatun rufaq game da mai iziya ya kawo wurin haduwa da jama'a jama'ar su ma maniyata fa ba jama'a mafarauta ba yawa maniyata kukun watakila gidan abinci ne mota ku ta tsaya za ku shiga gidan abinci su kuma sun gama ƙoshi za su fito ina fata ma'ana dai duk lokacin da kuka haɗu da ayari ko kun yi ko an haɗu da su ba ba lalle ƴan ƙasar ku ba abinda ake nufi fimaniya ta kadai sai na kun fito daga najeriya su sun fito daga indonesia duk ihramin ku ɗaya ma'ana duk dai cikin maniyata ne to duk ana yin wannan talbiya da labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika in ka baro miƙati fa ita ce babban zikirin da zaka yi daga lokacin da ka daidaitu akan abin hawa ka ce allahumma labbaika umara to ita fa labbaika Allahumma labbaika din nan ita ce zikirin ka gaba daya in kai kai ka samu ka aje ka taba tilawar ka sai ka zo ka ci gaba ka samu ka dan yi fira kadan kadan ci gaba duk fira baya karya talbiya bacci baya bata talbiya kuna jina da idan tafiyar kilomita 460 daga maka daga jidda zuwa abin daga madina zuwa maka ai ba karamar tafiya bane musamman ma kuma a motocin alhazai don motocin alhazai na jan ma a 60 suke tafiya ba sani ba 60 ne ko 40 ma a hankali ake tafiya makwarar a hankali ba shi ne lafiya ba yawwa shi ne lafiya a hankali ake tafiya za suna cewa suna yin awa biyar haka wanda yake a tasi ne waɗannan yaran ne 'yan samarin nan suka saki gilas ɗin nan sai ga awa uku ko daga kun shiga maka kawai amma ga sukan yi awa biyar awa shida fa so motocin alhazai manya-manyan bus bus ɗin nan a hankali ake tafiya to aka tafiya ce mai nisan gaske to za ka yi labbaika Allahumma labbaika za ka ɗan yi firarka kaɗan duk ya halatta za ka firarka kaɗan yawa ya halatta za ka yi tilawarka ya halatta za ka yi baccinka ya halatta in an je gidan cin abinci kuna jina da kyau in an je gidan cin abinci direban ku zai tsaya zuwa wurin cin abinci zai dinga lissafa ku ne kun lura da ke ko kafin ku bar miƙa in an sawo ku a mota daga madina sai ya lissafa ku ya lissafa fasfo ɗin da ke tare da shi in an zo miƙaci sai ya lissafa ku kafin ya tashi in an je gidan cin abinci an gama cin abinci an dawo mota sai ya lissafa ku ƙwarai kuwa aikin da aka ba shi ke kar abu in ya kuskure ya je da fasfot babu mutum guda shi ma ya sani dole sai ya lissafa ku saboda ga. ku iya kokari ku bashi haɗin kai ku iya kokari a bashi haɗin kai idan an ce a dawo an ba da minti ashirin kowa ya je ci abinci ya dawo ku iya kokari minti sha biyar kowa ya dawo karka ce karka bari kullum kai ake jira a miƙaci kai aka jira a gidan cin abinci kai aka jira a masauki da za a fito kai ake ta jira sai mutane su sa maka ido ina fata mun fahimci wannan da ke ku saboda haka sai a kiyaye alaikum salam ina eh, ba a haɗa baki ba a haɗa baki ba a haɗa baki wurin tarbiyya kowa yanayin nashi kamar ya kuskure a rediyo wai a tuki kuma da ya shafi midiya a yi eh. eh. ai wani lokaci in sauti i sauti yawa i yawa sai ka ga wanda wanda murya ta daga misali sama mutane sama da mutum miliyan uku to idan kashi saba'in da biyar suka dan saba ma juna wurin dagawa da ya iya bayyana da wuya idan mutum kashi 25 suka saba ma kashi 75 wurin daga murya da wuya wannan ya iya bayyana ka lura da ke ko eh, bayan asali kowa yana talbiya shi asali kowa yana talbiya shi ina fata mun fahimci wannan da ke ko Ah, wannan kenan fa'ida ce fa'ida ta biyu shine lokacin ɗawafi sai ga wani ya zo da addu'a yana faɗa sana faɗa yana faɗa sana faɗa ka za ga wasu ƙasashe ko wasu al'umma gurup gurup ake tafiya mutum goma goma ko mutum ashirin da biyar biyar ko kaza kaza kaza da ka yi wannan kwana ka dinga addu'ar suna cewa amin in ban sha ba na ji wani abubakar Mamu gumi rahimahullah yana wannan magana maimakon da ka dinga faɗan addu'a suna faɗa kana rabbana suna rabbana atina suna atina fi duniya suna cewa fi duniya wadda ka dinga cewa rabbana atina fi duniya hasanatan su bo suna cewa amin wafi al'akhirati atina fi duniya hasanatan suna amin wa wafi al'akhirati hasanatan suna cewa amin wa wakina azaban nar suna cewa amin shi ne kun bai ci magana ta da ku ƙala rahimahullah babu ifradil hajji tafiya ta fara tafiya kenan kun yanzu za a shiga aikin hajji gadangada gada shi aikin hajji nau'i guda uku ne tabbatattu akwai ifradi shine yin aikin hajji tilo yin aikin hajji tilo tun da ka je miƙati cewa kai allahumma labbai ka hajja kunga dubutar dubu na malik saboda ana ta magana talbiya ana ta magana talbiya sai ya zo kuma ya biyo mana da shi da yadda ake faɗan nusak idan za ka ifradi ne za ka yi aikin hajji tilo kaɗai tun daga miƙaci da ka ɗauki niyya na aikin hajji haka za ka je za ka shiga makka idan ka shiga makka za ka yi ɗawafi sunan wannan ɗawafin ɗawafin ƙudu sunan wannan ɗawafin ɗawafin ƙudu me ma'ana ɗawafin ƙudu ɗawafin isowa ƙasa mai tsarki kuna jina da ke ko za ka zauna cikin ihraminka ba za ka cire ba ya halatta ka canza wani domin ka wanke wannan a wanda ba za ka fita cikin ihraminka ba har zuwa ranar takwas ga wata ranar da za ranar takwas ga wata din ma ba cirewa za ka yi ba za ka sa ne domin zuwa makka Mana wannan ba ko da ka sauka ɗaya ga watan shawwal ko ɗaya ga watan zulqada ko ɗaya ga watan zulhajji Mana dai a wannan tafiyar aikin hajji cilo ka yi baka gwama shi da umara ba ba kuma baka je kayi umara sannan ka cire kaya ka ɗora aiki hajji ba shi ya kira da ifrad kaga mufrad kenan har lokacin da za a kammala aikin hajji gaba ɗaya sai ka kammala aikin ta gaba ɗaya mana an dawo ma daga mina kenan an yi komai ka huta in ka kana da sarari sai ka fita wajen haramin makka fita wajen harami mafi kusa da kai in ka fita sai ka ɗauko umara in ka ɗauko umara sai kai umara kaga umara ta zo bayan hajji Wani shine ifradi sai na biyu shine tamattu'i shine ka shiga da umara tukunna sai ka kammala yin umarar sai ka cire kayanka na umara na aikin umara sai ka mai da kayanka na gida ka sa turare ka sa hula in ma yana da iyali ya kusance su har zuwa ranar goma ah, takwas ga wata daga nan kuma sai a shiga ɗamara ta aiki hajji to kun ga ana a tafiya ɗaya ya yi umara ya cire kaya ya jira aikin hajji ya sadu a tafiya ɗaya wani shi ya kira da tamattu'i sai kuma kiran kiran shine gwamawa shine da kai niyyar sai ka yi hada da hajjin da umarar su tafi lokaci guda duk wani aiki da hajji da umara suka yi tarayya a shi kamar me kamar dawafi to idan ka yi shi so daya kayi na haji ne kayi na umara kamar me sa'ayi wannan sa'ayin da ka yi shi ne na haji ne na umara shi ya kira da iran kaga a lokaci guda ka yi niyya biyu aikin haji kenan yi umara kuma tare da haji lokaci guda kaga sabani mai tamattu'i mai tamattu'i dawafin da yi da na mai na umara kenan ya zo haji sai ya sake wani sa'ayin da ida suna umara kenan ya zo na aiki hajji sai yi wani to waɗannan su ne nau'ukan aiki hajji guda nawa ake da su guda uku ifradi ɗaya kenan tamatu'i biyu kenan ƙirani uku kenan waɗannan nau'uka guda uku dukkanin malamai malaman duniya sun tabbatar da wannan malaman musulunci sun tabbatar da waɗannan guda uku a yau babu wani wanda zai zo ya soke ɗaya ya ce biyu ne ko ya soke biyu ya tabbatar da ɗaya kun ji wannan da kyau ina malamai suka kara ma juna sani a cikin uku wanne ya fi a cikin uku wanne ya fi to nan ne fa malamai suke ta magana kada suke magana eh? er, ya ce na ake samun irdaf irdaf ba daga miƙati ake samun shi ba kullum da ke ko irdaf ba daga miƙati ake samun shi ba shi irdaf goyo ne ka fahimci wannan da ke ko ka zo ka dab da shiga maka sai kake ganin kai umaran nan da ka ɗauko fa bari ka goya mata hajji Ka ga maimakon ta matu'i sai ka mai da shi ƙara ne kenan ina fata mun fahimci wannan mai a talƙin ya kawo shi mai a talƙin ya kawo shi to haka yanzu wannan magana da muke yi muna magana ne a miƙaci idan za ka yi ifradi a miƙaci sai ka ce allahumma labbaika hajja labbaik Allahumma labbaik shikenan kuna jina da kyau wannan in za ka yi tamattu'i sai ka ce Allahumma labbaika umara shikenan ko ka ce Allahumma labbaika umaratan mutamatti'an biha ila al-hajj kun lura da ke ko dan ka zo za ka sauke umaran ne za ka kammala umaran ne sai ka jira lokacin aiki hajji in kuma za ka yi kirani ne sai ka ce Allahumma labbaika umaratan wa hajja Allahumma labbaika umaratan wa hajja ya Allah ka amsa mana umara da hajji gaba ɗaya a dunkule kaga shine qiran agwame ka gwama su kenan ina fatan mun fahimci wannan da kyau kowannen su cikin ukun nan Malik ibn Anas ya ware mishi babi domin sa. kowannen su ya ware mishi babi ai yanzu za mu shiga babi na sha ɗaya ne wanne ne babi na sha biyu القران qiran الحج كل باب qiran في الحج wannan kuma babu ifrad alhajj yanzu kenan kai tsaye ya nuna maka malik ya rinja da ifradi shi yabi kullum da ke kodin shi ya fara gabatarwa domin shi ya fara gabatarwa a mazhabin malik ibn anas ifradi shi yabi in ba shi abu mazhabin shafi'iyya ifradi shi yabi mazhabin hanafiya qarani shi yabi mazhabin hanabila tamattu'i shi yafi ina fatan kuma yanci wannan da ke ko a kenan kowace kowane kauli akwai mazhaba da take a kansa amma ku lura da kyau ana magana ne akan wanda yafi bayan duk gaba ɗayansu sun yarda da kowane mutum ya yi ya yi daidai yanzu ana magana ne akan wanne ne yafi alaikum a tawaful qudum mai ifradi ne kadai zai eh ina zuwa tawaful qudum mai ifradi ne kadai zai ai ka'ida ita ce in ka shigo maka da hirami to abu na farko dawafi zaka yi ka shiga ka'aba ba sallah zaka yi ba duk wanda ya shiga ka'aba shigowa shi kenan a tafi a shigowa maka da yi yanzu ne ya shigo ka'aba to tawafi zai yi sauran masallatan duniya ne kana shiga za ka yi sallah raka biyu amma ita ka'aba dawafi za ka yi to in ka shigo da umara wannan dawafin na umara ne in ka shigo da kirani wannan dawafin na hajji da umara ne in ka shigo da ifradi to wannan dawafin sunan shi dawafin qudum dawafin isowa kasa mai tsarki za ka magana ne yanzu kun fahimci cewar muna da nau'ukan aikin hajji guda uku nau'i na farko ifrad nau'i na biyu ƙaran nau'i na uku tamato duk malamai sun tabbatar da waɗannan guda uku gaba ɗayansu ana fata mun fahimci wannan da kyau duk wanda ka ji yana sukan ɗaya daga cikin waɗannan to ba wanda za a saurare shi ne saboda malamai shekaru aru aru wanda duniya ta yadda da maluntarsu sun tabbatar da kowane daga cikinsu ina ne malamai suka kara ma juna sani ina son ku gane matsalar wanne ya fi shi kuma wanne ya fi nan yana zuwa ne fa a kan wanne manzan Allah ya yi ko ba shi ba ne ƙala rahimahullah ƙala haddasin yahya a malikin an abil aswad muhammad bin abdurrahman an urwata bin zubair an aisha ta zojin nabi sallallahu alaihi wasallama annaha qalat kharajina in juwa kenan kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة نوكينا ومنا من أهل بالحج نوكينا أوكو وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة falam yuhillu hata kana yawmun nahar qala babu ifradil hajj babin da zai mana bayanin hukuncin yin aikin hajji tilo shi ya kira da ifradi ya kira da ifradi qala haddathani yahya an malikin ubaidullah ibn yahya al-laythi yace yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan an malikin daga malamin Malik ibn Anas imamu la'imma imamu darul hijra an abul aswad shine daga daga malamin Malik shine abul aswad wai abul aswad Muhammad bin Abdurrahman shine Muhammad dan Abdurrahman an urwata bin Zubair daga urwa dan Zubair an Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Aisha mai dakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annaha qalat Aisha ta ce Aisha da ita aka yake hajji ina son mu gane matsalar da kyau da ita aka yi aikin hajji mai gidanta shine shugaban tafiyar gaba daya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yasa ku je ne muku wannan tana daga cikin wanda za ta san wanne manzon Allah yi tunda bai dakin sa ce ina fatan kun fahimci kuma da ita aka yi aikin hajji ba riwaya ta yi daga wurin wani ba kullum ba wai an ba ta labarin ga yadda manzo Allah ya aikin hajjin bane a'a da ita aka aiki hajji Aisha ta ce kharajina ma'a rasulil kun ji ko shikenan ma kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mahajjatul wada a shekarar da manzo Allah yi ban kwana da mutane gaba daya la ilaha illallah shekarar yayi ban kwana da duniya gaba daya don wannan ya zo ne a shekara ta goma shekara ta goma bayan hijira a wannan aiki hajji kaga zulhajji ya ƙare sai wanne kuma ba sai muharram ba safar rabiu awal ya koma ga allah ƙwararci na da ke ko zulhajji sai muharram safar rabiu awal maza allah ya koma ga allah to kaga a wannan aiki hajji ne iban kwana da duniya gaba ɗaya shi za a yi kiran shi da hajjatul wada' hajjin da iban kwana gaba daya kuma shine tabbataccen aikin hajji guda da manzalar salama iya rayuwarsa ta ce mun fita tare da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ama mahajjatul wada a shekarar da ya hajji hajjin da iban kwana da mutane gaba daya ta ce famin na man ahalla bi umara daga cikinmu akwai wanda ya dauki harama da umara zai yi mai kenan zai ta tamattu'i kenan zai yi domin ya ɗauki niyyar umara ne idan aka je makka ya yi umararsa da in ya yi dawafi ya yi sa'ayi zai yi aski da ya yi aski sai mai da kayan shi da gida zai zauna a makka har takwas ga wata na zalhajji ta ce wa min na man a halla bi hajjatin umara daga cikinmu kuma akwai wanda ya niyyar hajji da umara tare wanne kenan kiran kuna ji da ke ko kiran wa na man a bil hajji daga cikinmu kuma akwai wanda aikin hajji kadai ya dauka nau kenan nau kenan kuma duk wannan a tawaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sallan bai ma kowa in kari ba ya za ka zo ka inkarin wani a cikinsu kun fahimci magana ta da ke kuwa? wa a halla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajj sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki damarar aikin hajji ba wai ya dauki umara ba ba kuma ya dauki hajjatin wa umara ba wa a halla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajj sai annabi sallallahu ya dauki niyyar aikin hajji fa amma man a halla bi umara amma duk wanda ya dauki niyyar aikin hajji niyyar umara fahal to ya fita daga kayansa ana zuwa makka ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi ya aski shi kenan ina fatan kuma mai wannan da ke ko ne fahalla ya sai ya cire kayansa wa amma man ahalla bi hajji amma duk wanda ya ɗauki damarar aiki hajji ya ɗauki niyyar aiki hajji au jama'al hajji wal umara ko ya hada hajji da umara mai kenan qiran falam hillu su ba su fita daga ɗamararsu ba ba su fita daga aikinsu ba hatta kana na nahar har ranar babbar sallah suna nan cikin ihraminsu dan sai ranar babbar sallah ne da yake kenan aka yi jifa na jamratul aqaba kuna ji da ke ko aka yi jifa na jamra sannan aka yi aski aka yi abin da mai karani yayi yayi hada sannan sai aski sannan sa sa kai sannan sai a sa kayan gida ina fatan mun fahimci wannan hadisi ya fito mana da masail din gaba daya fili na farko dai hadisin bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi abu dawud da nasa'i sun rawaito shi kenan banda malik ma waɗansu sun rawaito shi kuma ga yadda aisha ta zayyano al'amarin a cikin tafiyar akwai wanda suka ɗauki umara a cikin tafiyar akwai wanda suka dauki hajji da umara a gwani kirani a cikin tafiyar akwai wanda suka dauki hajji kadai manzan Allah sallallahu ta'ala sallama hajji kadai ya dauka mutumatu mhm. ifiradi eh, ba mishi hadiya a matsayin hukunci shi wanda wanda wanda ya yi ifradi ba shi da hadaya da aka ɗora mishi kulura da ke ko wannan kenan ya halatta ya kora hadaya ya je iyanka domin neman lada wannan matsala ce da ai gaga mai tamattu'i shi ke hanka hadaya shi za ka ce famanta mata'a bil umarti ila alhajji fa isar min Alhaji. lura da ke ko mai tamattu'i zai yi hadaya saboda mai zai yi hadaya ai ya cire ta ya amfana a tafiya guda ya yi biyu kullum da ke ko wanda yake da ya yi ya je ya yi umara ya dawo ya biya kudin jirgi ya koma kudi nawa kenan kudi biyu kenan ko kudin umara yanzu ba 400 suke kiranta ba ko nawa suke kiranta wannan jiran to amma ka ce ya yi so a tafiya daya ya ka ce ya samu hadaya ta dubu arba'in ko ta dubu hamsin ko ta dubu talatin ya yanka ba yawa haka na mai kirani ba ya haɗa hajji da umara a tafiya guda ba shi ma zai yi hadaya shi ma zai yi hadaya amma mai ifradi ne ba zai hadaya ba domin aikin hajji cilo ya yi to tambaya ta ana yanzu malikiya suna da dalili da suka ce ifradi shi ya fi saboda me shi ya yi duk waɗannan maganganun ba yin su ba su amma caccaka da ake yi caccaka da ake in ka faɗi littafan malikiya sai aka kama wasu littafan gargajiya ne na da ba haka ake rayuwa ba a ƙa'ida ta ilimi idan ka ce matsala kaza ai mazhabin malikiya ne to matsala kaza da ka kawo za ka ce mazhabin wane ne in dai ka bude matsalar da cewa wannan mazhabin malikiya ne to aka ce wannan kuma shafi'iya ce wannan hanabila wannan hanafiya sannan sai ka kawo dalilan kowa sannan sai ka rinjaya da abin da yake dalili wannan shi ne amma ha za ka ce wannan mazhab wannan aifikihun malikiya ne shi kuma wannan kai shuru a kansa to baka ba amana ta ilimi ba kun da ke ko sannan na jaddada mana duk malaman musulunci su tabbatar da waɗannan guda uku yayi shi abin da ya shafi wanne ya fi ban cika sa ido a kan shi ba in dai a afdaliya ne ka roƙi Allah Allah ya hore maka ka yi duka uku ba shi kenan ba ka yi duka uku shi ne na duk za mu zo kansu insha Allah duk za mu zo kansu in mutum zai yi ta matu'i zai yi ta matu'i kuma yana da sauƙi musamman ga wanda bai yi karatu sosai ba don sanin hukunce hukuncensa kullu kowanne ka roƙi Allah ta'ala ya hore maka ka yi su duka uku zuwanka na farko ka yi ifradi zuwanka na biyu ka yi zuwan zuwanka na uku ka yi kirani zuwanka na hudu kuma ka yi wanda ka zaɓa ba shi kenan ba nan eh, ya taɓa yin umara ya taɓa yin umara a ah, bai ba eh kun jumla da yi shi a ra'ayinsa tunda yanzu kaga an kasa ne ka zaɓi wanda za ka yi tunda duka duka sun tabbata ya ce shi in zai yi tamattu'i zai yi mhm. eh. wannan fiki wannan naka wannan abin da yasa na tafi kiwon nasa ne ai ana magana tafiya guda ne ana maganar a tafiya guda ne shi yasa ka mun ce in ka kammala ifradin sai kuma ka zo wajen harami ka ɗauki niyya ta umara sai ka je ka umara kamar da aisha ta yi aga kai kai ma a tafiyar gudan ka yi umarar amma ba za ka yi hadiya ba saboda umarar ta zo bayan hajji ne qala rahimahullah yanzu babban wani abin da zamu fahimta a wannan hadisi da wanda yayi yayi ifradi nawa kenan da wanda yayi qirani nawa kenan ba za su fita daga silken su ba ba za su fita daga haramin su ba za su kasance a cikin harami ne ko da saura kwana goma a fita hajji ko da saura kwana ashirin a fita hajji ko da saura kwana arba'in a fita hajji ba za su fita daga cikin haraminsu ba har sai ranar goma ga watan hajji an yi jifa an yi kaza an yi kaza ranar ne za su cire wannan su sanya tufafinsu na gida amma ya halatta su canza wani kullum da ke ko ya halatta su canza wani su wanke wannan amma ba da soso ba da sabulu mai kanshi ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau za a ga gidan da aka sauke ku tare ku gaje da shi ko kuma dai ka ga wani kun fita zuwa dawafi shi yana nan da ihrami duk inda za ku je da ihrami yake to yana cikin ifradi ne ko ko kirani kuna jina da ke ku kuma ba a aibanta kowa a ciki ba a aibanta wani a ciki ina fatan murke wannan da alawa da sani an malikin an abdurrahman bin qasim an abihi an aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama afrad al-hajj قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم دك عبد الرحمن بن قاسم يا رسول كرة تقليد أشرين دا شدا عن أبيه دك بابانسا القاسم ابن محمد عن عائشة أم المؤمنين دك عائشة ور مؤمني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتي للي من الله صلى الله عليه وسلم أفراد الحج حج دي إفرادي حج دي إفرادي نجوه قال وحدثني عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افراد الحج duk hadisan waye son ku dubi fikihun malik hadisin farko malaminsa shine abul aswad muhammad bin abdurrahman hadisi na biyu malamin malik shine abdurrahman bin qasim hadisi na uku malamin malik shine abul aswan muhammad bin abdurrahman to canjin malaman da aka samu sai sa kaga duk zuwa ga aisha ne sai nuna zuwa ga aisha ba wai isnadi ɗaya bane a ya shahara daga aisha kowa ya sani cewar ta faɗa ba wai a ɓoye ba a zahiri cewa manzo da sallama ifradi yayi isa ga daga ɗalibanta na daga wannan ruwaya daga wannan ruwaya dukkan haka abin yake magana akan wanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin maganganu ke dan ne babban abin da ya janyo maganar wanne ya fi wai wanne manzo Allah ya yi kullura da ke ko malikiya sun tabbatar da cewa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shine ifradi kuma kun ga dalilansu kun gane ko hanafiya suka ce a'a wanda manzan Allah yi shi ne kirani isa suka ce kirani shi ya fi kullum da ke ko amma a hanafiya amma a hanabila suka ce wanda manzan Allah sallallahu ta'ala sallam in shi ne ifiraji ko kirani din amma ya ta da yin tamattu'i har yake cewa da kaza ne to da tamattu'i sai ya nuna kenan tamattu'in ya fi to kun ga duk ashe abin fassara ce kuna jina da ke ko saboda haka ba a zare makamai akan wai ya haƙar wani dan ya ce ta matu'i shi ya fi ko ifradi shi ya fi ko kirani shi ya fi wannan matsalar malamai gogaggun malamai sun tattauna ta sun yi ta sosai da sosai barin karanta maku kaɗan ku ji ga da alƙadu iyadu ya ce kada aka tsarin nasu alkalama ala hadhihi hadis malamai da yawa sun yi maganganu masu tarin yawa kan waɗannan hadisai famin mujayyidin musaif abinan musifin a wanda yi kyau magana mai kyau kuma ya yi insafi wa min muqassirin mutakallif a kuma wanda ya abin nan ya taƙaita maganar ya ɗora ma kansa waɗansu bayanan da ba su da dalili wa min mutilin mukfir akwai wanda ya tsawaita magana sosai za ga amfanin da ke cikin ta ne ya ce wa min muqtasirin a akwai wanda ya takaita ya gajarta ƙal sai ce wa awsa'uhum fi zalika nafasan wanda ya fi kowa yin dogon numfashi akan matsalar ma'ana ya tattauna matsalar tattaunawa mai ƙarfin gaske shine abu ja'far tahawi abu ja'far al-tahawi shi wannan babban malami ne a mazhabin hanafiya shi kuma al al-qadi iyad babban malami ne a mazhabin malikiya ka duba ku ga da yake ilimi suke karantarwa ba ta asubanci suke yi ba sai shi dan malikiya ya ce babban malami da ya kosar da matsalar shine abu ja'far al-tahawi kuma dan hanafiya ne shine mai akira tahawiya lura da ke ko shi kuma al al-qadi iyad mutumin Tarabulus mutumin Tripoli mutumin Libya yana da littafi al sharhu sunan eh, Muslim yana cikin manya manyan sharhin sahih Muslim na al-Ikmal na shi alkawar qadi tumi a ashafa babban malami ne kusa ce mai manufa a mazhabin fa'in na ta kallama fi zalika yace yi magana akan wannan matsalar matsalar wanne ya fi ta matu ifradi ko ta matu'i ko kirani wanne manzan Allah ya yi ya hadisan suke gaba daya fi ziyadati ala alfi waraka ya yi magana a kan sama da a ya yi magana a paper sama da dubu paper sama da dubu ya yi magana a kan hadisan domin tantance wanne manzan Allah ya yi wanne ne ya fi a kan ifiradi da tamatu'i da kirani وتكلم fi zalika abu أبو al-tabari hakan nan shi ma abu ja'far al-tabari muhammad ibn jarir al-tabari shi ma haka yi magana don ga idan waɗancan malamai za su ƙosar da maganar za su tattauna su ce lalle ilalla maganar akwai ta ba ga ɗalibin ilimi sai bi maganar saisa saisa ana fata mun fahimci wani sai ka bi matsalar saisa saisa kada ka aibanta wani ci ai ifradi ifradi ai malikiya ne ai malik to shi kuma ta matu ifa ai hanabila ne shi kuma kirani fa ai hanafiya ne to duk ba wannan ake yi na farko dai duka uku sun tabbata na biyu malamai sun kara ma juna ne sani ne akan wanne ya fi ina jina da kyau ko wanne ya fi saboda haka wannan zai zama da sauki Allah ta'ala ya amfana da mu baki da ni ba hajji na na farko ifradi ne da wani shi zake tambaya ke da insaf insafi shine mutum ya matsala da insafi da kulawa da mutuntawa ba da mazhabanci ba ka lura da ke ko da ba da kallon abun a fuska ta dalili ba a fuska ta mazhabaka ba shine alhamin da yana fatan fasara ta fito shine to Allah ta'ala hore maka sai kai ifradin ka kai tamattu'in ka kai kiranin ka ba shikenan ba abu ne mai saukin gaskiya qala haddathani an na farko dai ka san hukuncin kowanne shine babban abin da ya kamata a wanne za ka yi to ka san hukuncinsa qala haddathani an malikin annahu sami'a ahlul ilmi yaqulun man ahalla bi hajjin mufradin ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون مالك يتي ya ji malamai suna cewa. man a hallabi hajjin mufrad duk wanda ya dauki niyyar aikin hajji kadai wana ji da kyau ya ɗauki niyyar aikin hajji kadai ba dalahu an yuhilla da hobi umara sannan daga baya kuma yake ganin a'a to me zai hana ya goya da umara falaisa lahu zalik ba shi da wannan damar ba shi da wannan damar domin ai daga sama ne iyo ƙasa ba daga ƙasa ne iyo sama ba ya aka yi zama daga sama iyo ƙasa eh a'a ai ifradi shi ya fi to ya za a yi ya fara ya sako daga wanda ya fi zuwa ga wanda aka fi kun shuru shiru ai ifradi shi ya fi kuna jina da ke ko ifradi shi ya fi to ya za a yi ya sako daga ifradi ya tamattu'i kuna jina da ke ku to amma inda umara ya ɗauko kadai bai fara umarar ba sai ya goya ta da hajji yanzu kaga ya shiga ƙirani kenan to wannan ya yi shi ya kira irdaf kun gane surar matsalar za ta amfani ku in ka ji malaman saudiya da suke magana kan a ai za ka iya za ka iya kalbun niyya za ka ɗauko umara abin an ka da hajji za ka iya shigar da umara saboda sana ta matu'i ne shi ne mazhabin hanabila mazhabin hanabila shi ne ta matu'i shi yafi saboda haka suka tabbatar da cewar za ka iya goya hajji da umara ma'ana bayan ka baro miƙaci da hajji ka zo za ka shiga makka za ka iya goya umara domin ai a lokacin su a wurinsu ta matu'i shi yafi fi ka da ke ko to yanzu ka tsako ne daga wanda aka fi zuwa wanda ifi tun daga ifradi ne zuwa tamatu sai aka ce ya yi isa malik ibn anas da yake ifradi a wurinsa shi ya fi sai ce to ba za ka mutumin da ya ɗauko hajji tilo mutumin da ya ɗauko hajji tilo ba zai goya shi da umara ba domin ya goya shi da umara ya yi tamatu ike kullura ko ya yi kirani ah. to a yanzu ya sako daga sama ne daga abin da aka fi abin da ya fi zuwa abin da aka fi kun gane karatun da kyau so za ga kowanne yana kokarin kare abin da ya fi isa za ka ga tun da ifradi shi ya fi a malikiya sai suka ci tofa ba za ka ɗauko niyyar ifradi daga miƙati sai lokacin da ka zo shiga makka ka ce za ka goya shi da umara ba domin yanzu ka sako ƙasa ne ka sako ƙasa ne amma idan ka ɗauko umara sai ka zo za ka shiga makka baka fara ɗawafi ba ya halatta ka goya da hajji ina fata mu shi ai kira da irdaf so da duk za ga wannan maganganun sun ginu ne akan abin da kowa ya tafi a kai isa malik ibn anas ya ce ya ji malamai yana suna cewa man halar bi hajji mufradi duk wanda ya ɗauko aikin hajji kaɗai thumma badalahu an yuhilla ba'dahu bi umara sannan ya bayyana a gare shi kai ya kamata ya shigar da umara to falaisa lahu zalik ba shi da wannan damar kenan sai ya ci gaba da hajjinsa kuna ji da kyau idan ya kammala aikin na hajjin nashi gaba daya tas sai kuma ya je wajen harami sai ya dauko umara sai ya je wajen harami sai ya dauko umara in ya dauko umara sai zai umara shikenan haka aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi shi sa muhammad al amini shankiti mai adwawul bayan fi idahil qur'an bil qur'an da ya rubuta littafi kan rahilatu ila baitillahi haram Tafiya da yi zuwa ƙasa mai tsarki aikin hajjin shi da yi zuwa ƙasa mai tsarki eh, littafi yana daɗin karantawa ya ce suna tafiya suna tafiya sai suka isa maradi ina kenan maradi sai suka biyo ta katsina sai suka biyo ta kano na ce ma ba shigo nan wuraren ba ya bayyana ya ce suka isa miƙati sai ya ce sai suka ɗauki harami da ifradi ya ce wa huwa mazhabuna na ce shakina eh eh Muhammadu amin ba gogagge ya kai mu jitahidi a mazhabin malikiya yana tattauna matsala sosai ta ilimi eh ban ba murtaniya mutumin murtaniya ne mutumin murtaniya ne a wata ziyara wata towa da suka yi sun shigo najeriya sun shiga kaza a zamanin shi shi ne babban malamin tafsiri na duniya sosai da sosai littafin shi adwa'ul bayani shaida ne akan haka malamin mu da ya dauke mu tafsiri Sheikh Ayyub Allah ya ji kashi da gafara ce a sanin su dai babu wani littafi na tafsiri da aka rubuta a tsarin yadda ya shi ya rubuta ka babban malamin tafsiri ina son lura da kyau abin da yake ba a yadda da shi ba shine mazhabanci amma ba wani malami da za ka ga bai kara mazhaba shi ba ka dauki imamun nawawi ka ga a wacce matsala ce ya fita shafi'iyya kun lura da kyau ko ka dauki muhammad ibn salil usaimin ka ga a wacce matsala ce ya fita hanabila malam usaimin da ka sani yanzu idan aka ce ka kawo matsaloli 25 da ya fita hanabila a ciki za a baka masters an hada ka da aiki kullure da ke ko an hada ka da aiki to haka masayar suke abinda aka hana shine mazhabanci amma abinda ake bukata shine a samu dalili kuma ba wanda ya rubuta waɗannan littattafai da molanka muddin ya kai matsayi na ilimi ba wanda ya rubuta da molanka hasashen dalili isa ai mun karanta da ku a cikin lumatul itiqad a mazhabin ahlus sunna dukkanin waɗannan mazahibul arba'a guda hudu da ake da su duk mazahib ne na sunna duka mazhabi ne na sunna a yana aka samu sabani a furu'a abinda zai nuna maka mazhabi ne na sunna ka tambayi dan shi'a ka ce ya malik yake a wurinsa ka je bai mai ta maguzawa ba ka tambaye shi ya abu hanifa yake a wurinsa ka tambaye shi me matsayin imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jama'a wurin shi ka tambaye shi me matsayin muhammad ibn idris a shafi'i a wurinsa duk tsine musu suke yi domin duk suna duk malamai ne na sunna duk malamai ne na sunna shi yasa ibnu qudama al-ummatul itiqad ya tabbatar da duk waɗannan mazahib duk ne na sunna babu sabani ake. lura da ke ko kuma ana mun karanta da ku mun karanta a tahawiyya ta mazhabin Abu Ja'far ta tahawi mun karanta uh, risala da ku babu risala kun ji aqida ta ahlus sunna wal jamaa haka duk waɗannan abubuwa babu tare hankali akan su musamman yadda muka ji waɗannan kowa yana da dalili a kansu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama aikin hajji balle daya balle a ce wanne yayi a ƙarshe wanne yayi a kaza aikin hajjin da i da yayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu akwai qala malik qala malik rahimahullah wa dhalika alladhi adaraktu alayhi ahli al-ilmi bi ghalib wannan shine abin da na samu malamanmu a garinmu suna cewa in dai ka ɗauki niyyar ifradi kuna ji da kyau ka ɗauki niyyar ifradi to ba za ka goya wani aiki hajji ba yanzu menene hukuncin ifradi mutumin da zai yi aiki hajji ifradi ku riƙe da kyau mutumin da zai yi aiki hajji ifradi idan ya zo miƙati zai ce allahumma labbaik hajja sai ya ce labbaik allahumma labbaik mace ce tana al'ada ko tana biƙi e, duk haka za su faɗa kuna jina da ke ko idan ya shiga makka idan ya shiga makka zai wuce ka'aba ne je ya dawafi sunan wannan dawafin dawafin kudu in tana al'ada ko tana biki ba za ta je ta yi ba za ta zauna cikin harami ne ina ba zan kuna jina da ke ko idan yi wannan dawafi zai ci gaba da zama a makka da ihraminsa daga gida zuwa harami gida harami da wannan ihramun nasu a ciki ba zai cire shi ba in yi datti sai ya wanke ya cire wani ya sa wani ya cire wani domin ya wanke sai ya mai da wani a gurbinsa har zuwa ranar takwas ga wata ranar takwas ga wata ranar sai kuma ya yi wanka dama shi yana cikin haramin sana hajji kullum da ke ko sai ya wanka sai a tafi mina ranar takwas ga wata ranar tara ga wata a wuce arafa ranar goma da idan rana ta faɗi a dawo musdalifa in gari ya waye goma ga wata a zo a yi jifa na jamra idan ya yi jifa na jamra sai ya yi aski kuna jina da ke ko sai ya huce ya je ya yi ɗawafi ko idan ya yi jifa na jamra sai ya huce ya je ya yi ɗawafi a ka'aba sunan wannan ɗawafin nashi shine ɗawafin hajji wancan dama sunan ɗawafin ƙudum idan ya je wannan dawafin sai ya yi sa'ayi sai ya aski inda bai yi aski ba shi kenan ya kammala aiki hajjinsa ya samu ya jinkirta dawafin ya yi shi ba a ranar goma ga wata ba ya samu wannan na ba amma ku shi wanda ya ifradi ba zai fita daga ihraminsa zuwa kayan shi na gida ba ina fata mun fahimci wannan dake domin kun ga tunda ya ce babu ifradi ya kamata mu ji ya ifradi yake sannan wanda ya ifradi babu hadaya a kansa babu hadaya a kansa idan aka kammala aikin hajji kaga ranar goma ga wata ɗawafi da sa'i sai ya dawo mina ya ci gaba da kwana a mina da shi da duk waɗanda suka yi sauran aikin hajji da za a ci gaba da kwana a mina da kayansu na gida sha ɗaya ga wata ana mina sha biyu ga wata ana mina in ya ga dama ya koma makka shine fa manta ajala fi yawmin fala isma alai in ya ga dama ya akhara wa man akara yanzu wanda ya akuri hukumomi suna dawo da shi masu judo haif ne sai su zauna a wurin sai a haɗa mutane wuri guda dan ya zama akwai control kada a bar mutane ko ina da ina sai mugaye su amfani da cewar suma. suna ta ta'akuri ne sai su yi barna kun da ke ko sosai jami'an tsaro suke tara mutane gaba daya a wuri guda maimakon da kowa yana tantin kasar su ne to amma tun da mutane da yawa kusan kashi sama da kashi 75 duk an wuce to an aka bar kashi 25 sai bara gurbin mutane su ce za su yi amfani da wannan dama sai ga jami'an tsaro gaba ɗaya sun tara mutane a wuri guda zuwa gobe to kaga idan ya jinkita zuwa gobe shanon kenan sha uku to yanzu ya kammala kowa ya kammala aikin hajji gaba ɗaya ɗan ɗas an kammala aikin hajji an kammala aikin hajji wanda suke a jidda ko hanyar su take kusa da daga nan mina kawai sai gida abinda za su yi kawai shine su zo ka'aba su yi dawafi na ban kwana sai su kama hanyar gida shikenan ina fatan kun bayyana wannan da kyau ko so ko wanda mutum ya yi ifradi ne zai zo ya dawafin ban kwana ne sai ya wuce gida amma wanda daman zai shigo gida daman gida za su dawo maka ne su zauna za su dawo maka su zauna duk wannan bayani ya samu bayan kwana ɗaya kwana biyu kafin a fitar da shedul ko kafin su tafi ya je wajen harami ya ɗauko niyya ta umara sai ya zo ya yi umara sai tun da shi ya yi ifradi sai ya zo ya yi umara kaga shi kenan wannan umara da yi bayan aiki hajji ba zai tun da ba ta matu'i ba ne ba zai yi hadaya ba ban ji ba a'a ɗaya mutum zai ɗauka in mutum zai ya je hajijiya kenan cewa yi mutumin da ya je yake haji shi bai san ma wanda i ba duka kawai dai an ce a shiga mota ya shiga mota an ce a tsaya ya tsaya wanda ya je hajijiya ne domin babu niyya a ciki inda mal'amalu bin niyyat magana shi tana matukar muhimmanci duk waɗannan maganganun da ake wani ba bai san wanne yake ba balle ka zo kana ce mai wanne fi wanne fi. واجبكم كوني غسكيا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب